a 'yan shekarun da suka gabata zaman lafiya ya yi bankwana da wasu yankunan najeriya musamman arewacin kasar kuma duk kokarin da mahukunta ke cewa suna yi har yanzu da saura hakan baya rasa nasaba da yadda shugabanni ke ta kira akan samar da tsaro shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar a cikin sa na sallah ga 'yan najeriya ya jaddada yin kira ga jami'an tsaro da su kara himma wajen samar da tsaron ƙasa. a kan daure da mara domin kawo sauki wajen faɗa da ake da ta'adda a ko'ina yau alhamdulillah mun sallah lafiya muna roƙon Allah ta rana ya mana shugabannin mu jagora da ji hannun su suka ta kwarai wanda sau zai kama sauƙi kasan mu Najeriya da sauran kasashen musulmi sauran kasashen duniya. Har wa yau sarkin musulmi ya gargaɗi shugabanni musamman na siyasa da su kula da amanar da Allah ya ba su su kuwa jama'a su kasance masu biyayya. Muna kare kira da shugabanninmu mu ta tsaye su taimaka ma bayan Allah da suka yarda da mu da kuma shugabancin da ake musamman shugabanninmu na siyasa. mai martaba sarkin musulmi dai bai ce uffan ba akan abin da ya faru a sokoto kwana uku da suka gabata wanda ya sanadin salwantar rayuwar wani bawan allah a jihar kebbi ma duk a arewa maso yammacin najeriya shugaban majalisar sarakuna sarkin gwandu muhammadu ilyasu bashar shi ma batun tsaro ne ya baiwa muhimmanci a sakonsa na sallah ga jama'a ina kira ga uwaye kula da yaran naku in ana kula da su ba mu da wata wahala su ne ne barayin su ne ne masu kashe mutane yan uwanmu ne iyanmu ne don haka mu kula rashin kula da su shi ka kawo jinoni da ke ƙara warshe mu. To ko 'yan Najeriya za su ce akan sallar ta bana? Sunana Murjanatu Bello Zuramawa. Alhamdulillah tun da dai ga yanan zamulai ya hadda rago mun saye da mu da komi don mun daddaka. Fata na Ubangiji Allah ya hore ma kowa Hawa idan Aliyu gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah gaskiya ne mun gode Allah tun da mun samu mun yi ibada mun gode ma Allah duk da an bata mana lokaci gaskiya alhamdulillah komi mun gode ma Allah Allah ya ba mu Abubakar Alkanci to na gaskiya sallar bana alhamdulillah mu ta cikin ni'ima da koshin lafiya to gaskiya lallai ba a lai sosai ba amma alhamdulillah gaskiya ba wani aka nuhi so amma alhamdulillah gaskiya amma abin ya canza ga irin rashin kuɗi kuma amma dai ga babu kuɗi amma an samu kuɗi yanzu alhamdulillah jama'a musulmi dai na ci gaba da annashuwa akan wannan ranar tare da addu'o'i domin ƙara samun ci gaba a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya